يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون منذ أسابيع إن الحديث الذي شغل أصحاب الأقلام وأصحاب الكلام ومصدر القرارات والأحكام هو قضية مراكز إعادة التربية أو التأهيل وذلك منذ الهجوم الذي قدمته هيئة الشرطة قيادة كدونا على مركز مثل هذه المراكز فصار الناس يتحدثون عن هذه الحادثة ويتقولون الأقاويل ويشيعون كل ما بدا لهم من قلبهم ويعبرون عن آرائهم وهكذا كانت عادتنا أيها الإخوة الأفاضل لا أريد أن أتحدث عن ذاك الهجوم الذي قدمته هيئة الشرطة على ذاك المركز فإن الأمر أمام محكمة حكومية قضائية ولا يجوز لأحد أن يتحدث عن شيء كان أمام محكمة قضائية حقوقية لكن الحديث الذي سأتحدث عنه معكم أيها الإخوة الأفاضل سأتحدث عن أهمية هذه المراكز وحاجتنا الماسة إليها أو أقول وضرورتنا المضطرة إليها أيها الإخوة الأفاضل ماذا يقصد بتلك المراكز وما هي أهدافها وكيف تؤسس ومن الذي ينبغي أن يؤسسها وما هي القواعد التي ينبغي أن تتبع في تأسيس مثل هذه المراكز وهل يرضى ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية بتأسيس مثل تلكم المراكز أيها الإخوة الأفاضل إن تلك المراكز يقصد بها بعض المدارس الخاصة التي تؤسس لإعادة تربية شباب منحرفين أو جانحين وتعاد تربيتهم بدنيا وتعاد تربيتهم روحيا وتعاد تربيتهم أخلاقيا وتعاد تربيتهم اجتماعيا حتى يكونوا أناسا صالحين في ذات أنفسهم ومصلحين لغيرهم ونافعين لأنفسهم أولا ولوطنهم ثانيا هذا هو مفهوم هذه المراكز أيها الإخوة الأساطير وما مقصودها وما أهدافها فأهدافها تتبين من تعريفها فإن أهداف تأسيس تلك المدارس إنما هي إرادة إعادة تربية بعض الشباب الذين وجدوا أنفسهم في انحراف تربوي حتى صاروا يسرقون وحتى صاروا يعاطون أو يتعاطون مخدرات ومسكرات وحتى صار بعضهم زناة وحتى هجر بعضهم التعلم والمهنة اليدوية أيها الإخوة الأفاضل بالنظر إلى هذه الأهداف نرى أننا في غاية الحاجة والاضطرار إلى وجود مثل تلك المراكز ولا سيما ونحن في هذه الحالة الحاسة أو الحاسمة انظر إلى شبابنا كيف صارت أحواله قلما تجد بيتا فينا إلا وتجد فيه شابا منحرفا إما أنه صار سارقا وإما أنه صار متعاطيا للمخدرات والمسكرات وإما أنه حجر التعلم لا يتعلم لا يتعلم التعليم الديني ولا يتعلم التعليم المهني فقد هو يجلس تبهللا لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة أيها الإخوة الأفاضل إن الإسلام يريد من كل واحد منا أولا أن يكون صالحا فهذا هو مقصود بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين فالهدف الأساسي أيها الإخوة الأفاضل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أن يصلح أخلاقنا ويزكي نفوسنا حتى نسير الصالحين أولا وحتى ننفأ أنفسنا أولا ثم ننفأ سائر إخواننا ثانيا وآخرا هذا هو هدف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهل ينبغي أن نترك شبابنا منحرفين جانحين مجرمين صاروا غير نافئين لأنفسهم فكيف ينفعون غيرهم أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ما أمره به ربه سبحانه وتعالى من إصلاح أحوال الناس وتزكية نفوسهم وتهذيب أخلاقهم وتطهير مشاعرهم وعواطفهم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم مناهج عدة وأساليب مختلفة لكي يؤدي ذاك الواجب الذي أناقه ربه سبحانه وتعالى على عنقه فقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من المحدثين من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه فقال ذلكم الشاب إيه، إذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا فزجره الناس وقالوا له ما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدنه فدنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأنجله فقال لا والذي بعثك بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لابنتك فقال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبه لعمتك فقال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تحبه لخالتك فقال لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يده الطاهرة الزكية على صدر ذاك الشاب فقال اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه فصار ذلكم الشاب أيها الإخوة الأفاضل من أذكى الناس في المدينة هكذا ينبغي أن نعامل هؤلاء الشباب المنحرفين أيها الإخوة الأفاضل ينبغي أن نقربهم إلينا وأن ندنيهم وأن نجعلهم أمامنا حتى نستطيع أن ننصحهم وحتى نرى ماذا ينبغي أن نفعل بهم حتى يكونوا صالحين لأنفسهم أولا ونافعين لأنفسهم ونافعين لغيرهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واذكروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم ما أصبح وأمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون يوم ما درجة satittika abinda yake gudana a ƙasarmu ababen da ake tattaunawa a kansu tsakanin 'yan jaridu da masu kula da harkokin yau da kullum da sauran ma jama'a ga baki ɗaya shine batu na samane da hukumar 'yan sanda suka kai wata makaranta ta koran yara waɗanda suke kangararru a kaduna to ba wannan batun nake son in yi a kansa ba ina so in jawo hankalinmu ne yan uwa akan halin da muke ciki da kuma bukata matsananciya da muke da ita a game da irin waɗannan makaranta a wannan halin da muke ciki a yau yan uwa masu daraja dalilin da ya sa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi sallam shine ya gyara halayen mutane su zama mutanen kirki mutum kuma yana fara zama mutumin kirki ne tun daga yarintarsa sannan ana kirgata a matsayin ana mata fata na gari idan matasanta suka kasance mutanen kirki ana yi ma kuka ana yi ma kasa kuka a yi mata kabbaran mutuwa kabbaran sallar da ake magawa idan kasa ta kasance matasanta jirgin zama shekaru sun zama marasa jin magana sun zama yan iska sun zama lalatattu idan al'umma matasanta suka zama haka to wannan al'umma ka daina mata fata na gari ba inda za ta je ce buzinta to shine halin da muka tsinci kan ma'aya waɗannan makarantu ko waɗannan tsangayoyi da ake kafa su da nufin gyara ko kuma taimakawa wajen inganta tarbiyyar matasan da suka samu matsala tun a kansu wasu su suka zama mashaya kwaya da wiwi da giya ma wasu su suka kasance mazinata cikin su akwai maza akwai mata wasu suka zama farayi su fara tun daga satan kayan iyayensu a gidajensu wasu su gudu daga makaranta su karatu sannan su ki sana'a sai dai su zauna a makwallai na fira dandalai su zauna a can su fira su tashi can su koma can su kai can su koma can irin waɗannan makarantu ana kafa su ne asali domin ne domin ja ɗariƙu da halaye na irin waɗannan matasa da suka samu irin waɗannan matsaloli sannan kundin tsarin mulkin najeriya ya ɗora ma gwamnati haƙƙin samar da irin waɗannan domin suna cikin ababe da suke ayyukan hukuma na ta inganta rayuwar talakawanta ta ba su ilimi ta ba su ruwan sha ta ba su wutar lantarki ta samun musu da tsaro ta makamantan irin waɗannan abubuwan waɗanda duk kowanne daga cikinmu ya san su sannan kuma kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama da 'yan ƙasa na gari cewa su ma su samar da irin waɗannan yanayai wanda za su zama sun ba da gudunmuwa domin ci gaban ƙasa da gyaran halin 'yan ƙasar da kuma inganta zamantakewa a cikin ƙasa. To babbar matsalar da ake da ita ita ce, shin muna da irin waɗannan makarantun? Akwai su, guda nawa gwamnati take da su, a kowace jiha akwai su, wanda a yau kana iya cewa duk wanda yake harkar karantarwa to ya san yana iya cewa ana neman a da kowace makaranta ba irin waɗannan makarantun domin zai yi wuya kana shugabanta wata makaranta ka kwana ɗaya biyu uku wani uba bai zo ya ce maka yana da wani kankararren yaro ya ji labarin makarantar ka tana kula da tarbiyya don Allah yana son ya kawo maka shi shi ko wannan idan aka kawo shi irin waɗannan makarantun wanda suke na ka'ida ba an yi su bane don irin waɗannan kankarin to zuwa yake ya zama bara gurbi ya zama wake ɗaya ya ɓata gari domin jan sauran ke shi ya sa masana tarbiyya suka tanaji irin waɗannan makarantun na musamman ake kai irin waɗannan kangararin yara waɗanda suka samu matsaloli a cikin tarbiyyarsu domin kula da su kuma yadda za a ga an iya dawo da ingantuwar tarbiyyarsu. uwa masu daraja wannan ita ce manufa ta kafa irin waɗannan makarantun kuma gwamnati ta ba da dama a bi ƙa'idojinta da dokokinta domin samar da irin waɗannan makarantun a ƙasashen da suka san abin da suke yi suke da hankali suke da natsuwa suke da fata na gari game da matasansu cikin waɗannan makarantun suna da yawa akwai yaron da ba uban shi ma zai ɗauke shi ya kai shi ba kama shi za a yi a kifi. a ji shi yaron da ya sha wiwi ya sha kwaya ya haukace iyayen shi suka fita ya koma yana ganaran ba a titi irin waɗancan kasashen gwamnati za ta sa a kamo shi a je a sa shi a irin waɗannan makaranta cikin kasashen da na karanta suna da tsari mai kyau irin wannan akwai ta ta algeria suna da irin waɗannan tsangayoyin masu yawa kuma aka kai yaro ko matashi dama suna da ƙa'idoji kai ya wuce shekara sha takwas sannan idan aka kawo shi matakai uku suke bi na kula da shi matakin farko shine matakin abinda suke ci mishi maslahatul mulahaza maslahatul mulahaza za a ajiye shi a hada shi da likitoci na jiki da likitoci na kwakwalwa shi masa gwaje-gwaje tsawon watanni uku zuwa shida domin a gane ya kamata a mishi ne ya fi dacewa da kwakwalwar shi ne ya fi dacewa da jikinsa idan yana da wani ciwo da ya sama sakamakon waɗancan ayyukan na a da yake aikatawa a ci gaba da kula da shi da suke masa maslahatul mula'aba wata uku zuwa wata shida daga nan sai mataki na biyu shine maslahatu i'adatu tarbiyya sai a sa shi aji an san kwakwalwar shi an san me ke damun shi to sai a koya masa abin da ya cancanta a koya masa abin da ya shafi gyaran ruhinsa imaninsa da Allah da abin da ya shafi gyaran ɗabi'unsa halayensa da abin da ya shafi koya masa ilmoma waɗanda za a sa masa su a cikin ƙwaƙwalwarsa da kuma ilmoma na koya masa sana'ar hannu wannan kam yakan ɗau lokaci gwaggwadon ƙwaƙwalwar wanda aka kawo sannan sai mataki na uku shine suke ce mishi maslahatu al'ilajin al Shi ne sai a fito da shi cikin al'umma ya yi kaman aiki Ya yi kaman wani gwaji a sa shi a cikin al'umma a kai shi wata masana'anta a gaya zai tsakon hudda da al'ummar wajen sannan kuma a ga wannan abin da aka koya masa ya cinci ko ya jaru wannan abin da suke kenan yara da yawa matasa a irin waɗannan ƙasashen kafin ka ce wani lokaci sun ga sun zama mutanen kirki sun sanadiyya haka wasu su zama alarammomin alkur'ani masana tasiri wasu za su baka tarihin suna baka tarihin kansu a cikin irin waɗannan kasashen sun riƙe wasu mukamai da madafan iko amma da sun lalace sakamakon irin waɗannan makarantun Allah madaukakin sarki ya tsamo su ya ceto su suka taimaki kansu a farko sannan kuma ga suna taimaka ma al'umma yan uwa masu daraja bala'i a saman mu yake sannan akwai bala'i a kasan idan mutum ya kalli irin matasan da muke da su a da kuma yadda ba mu da wani tunani na hukuma wala mutanen gari a game da makomar waɗannan matasa yan shekara talatin suna koya ma yan shekara ashirin yan shekara ashirin suna koya ma yan shekara sha yan shekara sha suna koya ma yan shekara goma goma zuwa kasa haka kake gani hawa hawa hawa hawa hawa hawa ina za mu tafi uwa wannan aikin ba aiki ba ne da za mu jira ido mu kalla idan gwamnati ta yi ko ba ta yi ba ko ta gaza yi shi ke nan sai mu jira ido ina masu dukiyar mu suke da suke zuwa su je su kafa jiragen kamfanin jirgin sama shekara biyu a ce an kwashe lasisin nasu su bar jiragen nasu a ƙasa ana tatsar su jirgin sama yana ƙasa baya tashi kuɗin da gwamnati ke cazan mutum ya fi tsada fiye da kuɗin yana tashi me yasa za ka ajiye mata a garejin ka ai ba kamar mota ba ce ina masu kuɗin mu suke ba mu da irin waɗannan makarantun su ko ƙwara ɗaya ba ta a arewacin najeriya ba mu da ko ƙwara ɗaya an bar ma bokaye da 'yan ɗariku da baye da waɗanda suke a harfe a ke da su su ake zuwa a kai yara wajen a je ana ma yaro jiko ka ka tarar da an sa mutane a cikin amfa ɗan adam an sa shi a cikin amfa na je irin waɗannan makarantun da ido na ba za ka iya sake kallon ɗaliban waɗanda aka kai su wajen ba an sa musu amfa dukkanin su an ɗaure su kamar awakai dan adam ake ma wannan sai dai a ba su jiko in baban shi ya zo kwana biyu sai a ganshi ya ganshi ya kinsu an yana sako shi gari shi kenan kafin da aka mashi ya take ku je ku bincika ku gani ahli sunna muna da irin wannan makarantar kwara daya sai sufaye da yan bidiyoyi masu bidiyoyi masu tsubbace tsubbace da kulumbotai su suke kafa irin wannan makarantun wai yaro ya lalace sata yake ma baban shi ya ki makaranta shaye-shaye yake yi neman mata yake yarinya ta ki sai kawuwanci take ta ji a dauke ta a kai ta wajen boka akwai su gasu nan a makwabin ba mu da su cikin wanda makaranta a zare muna da su a mu ina masu dukiyar mu suke da aikinsu shine kawai sai dai su buɗe gidajen mai ga aiki aiki ne lada da la'ada ai ba a ce ka kafa kyauta ba ba kyauta za ka kafa ba ba fi lahi aka ce kai ba kai fi sabilillahi wani hana ka in aka kawo yaro waɗancan bokayen ta za su ke akwai makarantar da na sani wai ba a yadda ma ka kaka a sa musu kuɗi ta account ba makarantar tana wani gari mai nisa daga nan zariya ya kai kilomita ɗari hudu amma za ka tashi dole duk wata sai ka tafi da kafarka ka je ka mika kuɗin wai tsarin dole kenan ba account number ba ma kafin kuɗi account ba a sawa a banki a sai ka zo da kanka ka bi ka ka ga ta yi wutsin jizya ta annabi mahun fajiru kenan to shine halin da muke ciki a yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula da matasa waɗanda suke masu karkacewa a ɗabi'unsu da halayensu hadisi ya tabbata a cikin musnadul imam ahmad riwayar abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu yace wani matashi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah a ni izini yin zina ci gaba da yi Habbai suka zo sai muguwan magana ta za a yi a gaban annabi sallama haka suka hantare shi annabi su bai ce ku tsaye shi matsu ya matso su mai ce kana so a yi da mamarka ya ce wallahi ba na su su mutane ma aiki ba sa son a yi da mamar wadda za ka je ka yi da ita ai mamar wani ce in ba ta zama mamar wani yanzu ba za ta zama mamar wani nan gaba annabi sallama ya sake ce masa kana so a yi da yarka ya ce ina ya ma'aikin Allah sai to ai sauran mutane ma ba su so a yi da 'ya'yansu mata kai kadai ne kake son yarka ce kana so a yi da gwaggwarka wato ƴan uwan mahaifinka ce a ya ma'aikin Allah mutum ce haka ba mutane ba su son a yi da gwaggwanninsu duk wanda za ka yi da ita gwaggwan wani ce mazal sama ya sake tambaya sai ce kana son a yi da kumbanka ƴan uwan mamarka ce wallahi ba na so ya ma'aikin Allah ce sauran mutane ma ba su mazan sama dafa tafa kirjinsa ya ce Allah maɗaukakin sarki ta tsara al'aurarsa ya Allah maɗaukakin sarki ka tsare masa ka kyauci inganta zuciyarsa ka tsakace mishi zuciyar shi ya Allah maɗaukakin sarki ka farta mishi zunuban shi sai da yaron nan ya dawo ya fi kowa kirki a Madina da kin zina a cikin zuciyarsa ɗan uwa masu daraja ba zama za mu riƙa yi kawai shi kenan mai tattalin waɗannan matsalolin ba kullum sai dai mu zo mu kirga su amma ba ma samun musu mafita yau in aka ce za a yi hudu ba ranar juma'a kwakwalwar limani juyawa za ta ta yi saboda matsalolin al'umma ba su da iyaka matsala ce a sama matsala ce a ƙasa matsala ce a dama matsala ce a hagu in kowace matsala za ka ba ta minti ɗaya a cikin matsalolinmu to ina jin sai kai shekara hamsin baka jama tattaunawa kan matsalolinmu ba sau daga wannan ƙalubale ne yan uwa mu tsaya mu kalli waɗannan matsalolin da muke da su Har na lalacewar matasan nan abun faɗaɗa yake yi sai wanda yake harkar karantarwa ko kuma ya sa kanshi yake kula da halin da matasa suke ciki zai san irin matsayin da matasanmu suka kai unguwa masu daraja wajibin mu ne mu tsaya mu kalla mu ga wace irin gudunmuwa za mu bada a matsayin mu na ɗaiɗaiku da kuma matsayin mu na jama'o'i domin mu za mun yi abin da za mu iya yi kakkace ɗana bai shiga ba sai a cikin al'umma kanta ba a sama kake rayuwa ba sannan kuma ba za ka shige karkashin ƙasa ba ne a saman kasan nan kai a sama kake in yau ɗan ka zai yi to ka ji tsoron abin da zai iya faruwa gobe wace gudunmuwa ka ba da ɗan uwa wajen ka ga cewa an kauce mai irin waɗannan matsaloli da ake da su shawarwarin da muke badawa hukumomi na farko su dawo a waɗannan makarantu in suna da nasu sun inganta su sun inganta su su yadda da cewa akwai ƙa'idar da suke ita za ka je a wasu makarantun na gwamnati irin waɗannan inda suke da su su ce su ba ruwansu da addini wai ba a karantar da addini ya za a yi an kai mutum yana shaye-shaye ko yana zinace-zinace ko yana sace-sace sannan ka ce ba za ka koya mashi addini ba addini shine zai gyara shi abu na farko ce su gyara manhajar karantar da su a kalli manhajar a samar da ingantattun malamai ƙwararru waɗanda suka kware a cikin waɗannan fannonin sannan na biyu jama'o'inmu da suke da su na addini jam'iyyoyinmu na addini da ake da su su ma aiki ne babba a gabansu dama wannan aikin su ne a irin hasashenmu to su zo su kalli wannan sannan masu kudin mu kalubalen su yau ta kai ma masu kudin mu ba abin da wani malamin addini zai iya ba su shawara ce sai abin da son zuciyarsu ya ba su masallaci ba shi ake bukata ba su suke su masallaci za su gina makaranta ba ita ake bukata ba abu kaza ce su abin da suke so a yi ce wai hatta ma masallacin ana gina shi suke su abu kaza suke son su biya da kudin an taɓa yin wani aiki wani ya kira ne ya ce shi zai ba da kuɗin shi amma shi dole bulo za a siya an kai nesa an kai yanzu ana bukatar kwano ka ce dole ce an kai bulo ne me za a yi da bulo wai shi yana san abin da zai dace ne har ya mutu yana samun lada wa ya karanta da shi wannan karatu to abin da suka ga dama shi suke son mu fada maka mu gaskiya ba wanda zai ba su shawara ba wulsu da al'umma abinda suke so su yi shi suke so su yi wanda kuma ransu bai ba su ba za su yi ba so da ga abin da ake bukata a ake son a yi suke su bi za su to sai al'umma ce ba shugabanci ne muke son mu zama su da kayan uwa mu faɗa ma kanmu gaskiya masu kuɗi suna da dauri da yawa da za su taka a nan malami shi kadai ba zai iya wannan aikin ba iyaka shi kwakwalwa ce tashi da kuma lokacin shi da zai bada amma wane ne zai bada dukiyar da za a yi aikin wanda Allah ba shi dukiya a shi sa Allah mara kusur suke sai ce bi amwalikum wa anfusikum ba da dukiyoyinku da kuma rayukanku su ne abin da ake hadawa a hada al'amwali da al'amfus su ne mafi tsadar abin da Allah mara kusur ya ba a dan adam Allah shirye mu Allah dawo da wannan al'umma kan daidai waɗannan fitinu da muke ciki kala-kala ga sunan ba su da iyaka ba su da wando ba su da riga ya Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga gare su ya Allah madaukakin sarki ka dawo da mu kan turba mu daidaiciya ya Allah kaka ka rayukan mu face muna musulmai ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara matsalolin mu ya Allah madaukakin sarki idan matsalolin ba su gyara a hannun mu ba ya Allah ka shaida cewa mun sa dan ba na gyaran su wannan shine abin da ake bukatar dan adam musulmi ya zama yana sawa a ransa ba dole ba ne sai kaga komai ya jawo a rayuwarka amma kai wace gudunmuwa kake badawa wajen jawuwarsa a daidai lokacin da mutuwa ka za ta zo Allah zai tambaye ka ne me kake yi me kake yi ba a ya jaru ko bai jaru? ba a wannan na Allah hatta ɗanka da kake kula da shi kamar da kaza wallahi ba naka bane Allah ne ke inganta shi in Allah ya gina ma sai duk ka gama da barbarinka kuma kai ta addu'a Allah ya shirye shi amma Allah ya ki shirye da shi a hannun Allah ya kiyama wasu annabawa wannan jarabawa sau da aka ‘yan uwa kowannen mai ya zama yana da tunani a game da irin waɗannan matsalolin da ake magana kansu Allah ya shirye mu Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa barik lana fi ma ataita wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadaita innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda